kira kowa a ofishinsu ka yi bincike tuyo labai amma kafin nan ka ce su ƙara dubawa da kyau tuyo labai ba lallai batan gaske ba ne ta yi ɓoyewa aka yi to shikenan labai hmm? an shigar da gara akan shagunan da suke nan wajen akan me ana zargin suna gauraye shayi da hodar iblis kuma suna sa dusar kankara a cikin lemo to ba sai mun sha ba mu tabbatar yalla mai biram ina mai gidanka yake ne wannan kaso zamani ta siya ba mai gida ban ga abin din mu ma yalla mai hmm? yaran redi ne na ga yalko yarinya eh malam ta tace fa abi Kai, malam ta tace fa da kita. kai jawo mun da ta tace fa kai eh, eh. tama dan kai jami'in kwastam ne hannaye hudu gare ka shi ne za ka rike mana madaukin kaya ka ki saki gwara ka sa hannu akan wannan takardar tsaya nan ina zuwa ba zan sa hannu ba ku bani ai duk da sanin cewa kayan ready ne kine karke su iye za ka sani sa hannu a takardar yalaɓe ko zan iya sanin kai waye kai biro babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda kana dan sanda zaka mara wa 'yan jagariya baya a Vizag babu wani mai 'yancin dakatar da kayan ready <laughs> Hey! Hey! mai gida! Me yake faruwa ne a nan? Ba zan sa hannu ba sai na san me a cikin madaukin. Ba za ka sa hannu ba ka ce? Idan baka sa hannu yanzu nan ba, kana so in gaya masa ya yi ƙasa da hannunsa ne iye. Gata, gata, gata, gata. ba magana nake ba shine zaka ci zarafin mace wannan ba kazamar dabi'a ba ce kenan mace idan ba babar ka yarka kanwar ka koma takkace ba da manufar rashin da'a zaka dinga kallanta dabi'ar ka kenan ta dabba tafi na ce kada ku kyale shi dan sandan zaka kai wa hannu iye lalle ka isa See! idan ka sake musu malaukai hudun nan za mu iya kama malaukai ɗari hudu kawai mu jira lokacin da ya dace madaukan sun riga da sun bar wajen kenan ya riga da ya sanya hannun ku ɗauko mota kai gaya babban mataimakin kwamishin ina san sa. Jalal ya take na yallaɓai yankin Rabi Bindigau. Yallaɓai dole sai an yi wani abu akan shi ba. Yallaɓai, hmm? Redi ne ya zo yana so ya ganka. Ce masa ya shigo. Wai sai dai ka zo ka same shi. Ban gane ba. Redi bai taɓa shiga ofishin 'yan sanda ba tunda da yake. Tsarinsa sai dai jami'ai su fita su same shi. Ce ne masa to yayi ta jira. Yallaɓai wai ya ce ba zai zo ba. Hmm? ta da mota sa Hello? Yalla redi. Mataimakin kwamishina ne. Ina jin ka. Fatan za ka fahimci bayani na. Ba na so ne kowa ya gana tsagin ka nake. Shi sa ban fito ba. Na haɗa da kai. <laughs> na fahimta. Ya kamata wata ranka zo gida ka samu. Shakka babu. A ranar da ni da kai za mu haɗu. Ina mai tabbatar maka ba za ka manta da wannan ranar ba. Ban gane ba. mai yiwuwan zo ranar ƙara shekararka ko zagayowar ranar aurenka <laughs> to shi kenan madalla gaba ɗaya yau ofishin ba daɗi <laughs> kai me kake ji mulmulan gujiya ne kanka kai dai kai ba mulmulan gyaɗa bane wannan wannan shine mulmulan gyaɗa wannan kuma na gujiya ne safiya da ni zakari na wayo dama yau ba da yau da nake ba dan yana hankali mana mutunci zo na zo na mana mutunci ni zakari na wayo ni abin wasan ka ne Eh, ya dai menene tambayar shi ne yayin da yake cin mulmulan gyada kawai sai ce mai mulmulan gujiya eh, shi na san baɗe shi to ga wannan lemon vimala ne taɓa ka ji na gode wannan ba lemon famala ne. wannan shi ne na famala wannan kuma kanwar wannan ce ita ce bimala ka gane eh, wannan kuma ita ce uwarsu amala ko ita kuma wannan ita ce kakarsa famila ko yi mana dan uwa baka sani ba ne. dan ni buga mayar jacin duniya ya kula na wayo eh idan ku ga wannan maganar ban san eh ku zo na zo zo mana mutunci ga rahoton binciken wajen kisan labai a binciken alburushi da bindiga da aka gudanar alburushin da aka tura jikin kwamishina ya kasance daga bindigar da aka kera a gari ne duba da ramin alburushin ya nuna daga kusa aka harbe shi amma ana amfani da bindigogin da aka kera a gari a nan ne rabi na jalarabe ta sheke wannan harkar ya labai to shike da madalla yawa madalla sai an ji mun gode ya bai ga bidiyar tana shigowa ina ba ganin tana son ka ne ya bai dama eh, na zo ganin ka ne eh, haka ya zaki zauna kusa da ni haka a cikin jama'a kenan A wajen da ba jama'a zan iya? Tashi. Tashi mana. Ina so ne ne magana da kai ake bance. Kuma me ki faɗa nan? Ina ganin ina ina son mm, ba fu ina son ka bane. A ah, kuma zaki ce ya zaki ce haka ke kuwa to amma shi ne kike ta bansa tamkar waje take sansa. Mm. Mara kunya. Nemo matsaya ka tsaya. Ina ki ne labai. Nemo inda restroom yake yanzu. Ya labai. Ya labai. Bari in gaya maka gaskiyar magana. wannan takardar shaidar hayar jarabawar farko na ce wannan kuma takarda ta shiga jarabawa wannan katin shaida na ne wato jarabawar shiga aikin dan sanda zan rubuta dama ina ta binka ne saboda san in gana koyi wani abu daga gare ka yauwa ka je ka biya kuɗin ne lokacin da kika zo neman sanya hannun sanaya baki zo da katin shaidar naki ba to zuwan farko zai ansa ne yan mata kada su je tashar jirgin kasa zuwa gidan rediyo haramun ne ga uwaye kakanni mata kada su je gidan kwana-kwana dokokinsa ne fa waɗannan hello ina so mu haɗu yanzu da Allah ina cikin inda kake a ɗakin baƙi na kamfaninmu ɗaki na ɗari hudu da shida. Yawa da ce ba ina restroom yake a nan. Gashi nan. Kai, kai daga na tambaye ka ina restroom sai ka nuna min ban ɗaki ye. Ah. Sparum ga bathroom nan ta ko'ina amma har yanzu dai ban ga restroom ba. Ga wani nan pantry ne ko pantry room. Tab a sha dakin aladu kenan gare su anan. Wacce rana a ofishin ku magana ta gaskiya ƙarya fa nayi akan batun cekin nan. Na sani. Kawai ji ne ina so in ganka. Shine kawai na fake da wannan. Ba ka ce domin saurayi ya haɗu da budurwa yana buƙatar abin da zai fake da shi ba? Yana ɗaki na ɗari hudu da shida. Ya dai? <laughs> Me kake yi a nan? To ni ma na maido miki da tambayar. Restroom na shiga. Eh, eh restroom kika ce na kare dai kasar sama jannati ina ta neman wannan restroom din. Dan Allah ka zawa rayuwa take nuna min yana ina. Miji, <laughs> ina ba so lalle sai na ga restroom din nan miji. Mai gidacin daga ta can. Ki kai da restroom ba. <laughs> Ka san ina ne restroom kuwa? Ina ne. Ban daki ne ba. Eh. Kwarai. Kina nufin wajen kahi? Kai. Yalla bai dama ina nema. sai an jima ba daidai ne labai ka zagaya kana haɗuwa da wacce ta kawo rahoto ba daidai ne labai shinkasa ka ita wace ce ita ɗin matata ce yi labai amma ka ce ku rabu Jikata, Allah shi albarka. Maraba da zuwa sama. ముసి ముసి నవ్వుల ప్రేమ నిన్నే చూశా మును పెన్నడు ఎరుగని ఓటమినే చవి చూశా ఒక పరి నేను నిన్ను మాటే అడిగా నా ఊపిరిలోని ఊపిరినే కలిపేశా నీలోనే ప్రేమంటేనే కటువుగా ఉన్నా కమకమ్మని నీ కవ్వింపులకి కాలు జారి పడినా ముసి ముసి నవ్వుల ప్రేమ నిన్నే చూశా మును పెన్నడు ఎరుగని ఓటమిని చవి చూశా ఒక పరి నేను